عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاة قلبي ينادي يا رب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 'yan uwa masu kallonmu a duk faɗin yammacin afirka da ma duniya baki ɗai muna fatan ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri wanda muke gudanarwa a kan abin da ake ce masa fiƙihul hajji a takaice ma'ana sanin yadda mutum zai gabatar da aikin hajjinsa a takaice kuma wannan ana gudanar da shi da luga ta hausa da fatar waɗanda suke kallonmu a dur fadin afirka da ma duniya baki ɗai ya kasance a allah ya sa wannan darasi ya amfanar da mu da kuma alhazanmu na duniya baki ɗai da fatar allah ya muna muwafaka da dacewa da daidai darasin da ya gabata mun kwana akan abin da ake ce masa fadlul hajj a yau bi mashi'atillahi za mu fara a akan menene adabu safri ilal hajj menene abin da ya kamata mutum ya tanada kafin tafiya zuwa aikin hajji daga cikin abubuwan da za mu tattauna a yau insha allahu sai a bi mu ɗai bayan ɗai za a ga abubuwan da za mu tattauna a kansu insha allah waɗanda da fatar allah ya amfanar da mu da kuma masu kallon mu da waɗannan abubuwa baki ɗai na farko ana son ko kuma wajibi ne ga wanda ya yi niyyar aikin hajji ko kuma umra ya yi nufi da aikin hajjinsa cewa zai yi sani don allah shine an ya kasu da bi hajji waje allah ya yi nufi da aikin hajjinsa zai yi ne don allah ba don wata manufa ba sannan ya yi nufi da hajjin nan nasa yana neman kusanci da shi daga allah da wannan ne mutum zai iya roƙon allah da cewa hajjinsa da ya yi don allah allah ka sani na shi don ka ka biya mani bukata kaza kuma allah zai biya masa sannan cikin abubuwan da ake so a cikin wanda ya yi niyyar aikin hajji ko kuma umra kada ya yi nufin aikin hajjinsa don samun wani tarkacen duniya shine kada mutum ya zan niyyar aikin hajjinsa ba aikin hajjin an niyyarsa ba a wani kasuwanci zai kaisa ko kuma wani sata za ta kai sa ko abin da ya yi kama da haka don haka dole ne mutum ya kyautace niyya ta aikin hajjinsa ya kasance ya yi sa don allah don neman kusanci gare sa sannan kada aikin hajjin da mutum zai yi niyyarsa na tafiya aikin hajji don samun irin alkab su ne irin lakabi da aka yi mutum ya hajj wani zai ce ana ni na yi hajji goma sha biyu kun ga irin waɗannan akwai nau'i na nuna alfahari da riya wannan duka mutum ya kauce ma irin wannan da wannan ne sai aikin hajjinsa ya kasance karɓaɓɓe a wurin allah insha allah sannan kuma kada aikin hajjin nasa ya kasance akwai riya da kuma nuna cewa ni wani ne ai wani bai iya ja da ni duk shekara sai na ji na aikin hajji kun ga wannan akwai nau'i na riya a ciki allah ka tsare mu domin ita riya tana bata aiki ita ce sanadiyar allah ya ki karba aikin mutum gaba ɗai allah ka tsare mu daga cikin sharaɗin zuwa aikin hajji yana daga cikin abin da an kaso ga mutum a taubatu min jami'in zunubi wal ma'asi mutum ya tuba ga duk wasu ayyuka na zunubi da yake aikatawa da ayuka duka na laihi da ya sani sannan ya yi nadama ga abubuwan da ya gabatar na ayuka na laihi da roƙon allah ya sa ya nisantar da shi ga aikata waɗannan ayyuka yana daga cikin sharaɗin tafiya aikin hajji ko kuma sharaɗin tafiya umra mutum ya zaɓi dukiyar da yake ganin ita ce wadda ya samu da jiɓi da wahala wadda yana ganin ita ce ta zaman masa dukiya ta halat to ana son mutum ya ƙaddamar da ita wajen aikin hajji da umra domin a ah, manzo allah yake cewa inna allaha tayyibun la balu illa tayyiban Allah mai tsalki ne bai karɓa kowane aiki sai mai tsalki don haka mutanenmu da suke niyya aikin haji sai mutum ya yi ƙoƙari ya zaɓi dukiya wadda ta fi zaman masa dukiya ta halat ya yi aikin haji da ita da wannan ne za mu cilga cikin abun da ake ce masa arkanul hajji rukunna hajji malamai sun kasa aikin hajji zuwa kashi biyu akwai abun da sun ce masa waɗannan su ne rukunan hajji akwai abun da sun ce waɗannan su ne wajibatul hajji abun da ake ce masa rukunan hajji su ne waɗanda idan mutum ya baɗai daga cikin wani rukuni to aikin hajjinsa ya ɓaci ba, wani abu da zai iya ɗora masa wannan aikin hajji amma abun da yake wajibi idan mutum ya baɗai daga cikin abun da yake wajibi irin wannan ne ake ɗora sa da yanka da shi ne da ake ce masa fidiya sai mutum ya je ya yanka dabba ya raba ta ga masakin waɗanda suke talakawa da nufin allah ya ɗora masa wannan abu na wajibi da ya bari bari mu fara daga abin da ake ce masa arkanul hajj daga cikin arkanul hajj na ɗai akwai al-ihram shine anniya ne. niyya ta mutum ya yi niyya zuwa aikin hajji shine zai sanya harami kuma ita niyyar nan sharaɗi ce a cikin aikin hajji kuma tana ɗaya daga cikin arkanul hajj saboda faɗar manzo Allah cewa innamal a'malu bin niyyat babu wani aiki da za a yi sai aikin nan ya kasance tare da niyya kuma ita ce ɗaya daga cikin shuruɗu ƙabulil amal sharaɗi na karɓa aiki dole sai aikin nan ya kasance an yi nufin aikin nan don allah sannan kuma aikin nan ya kasance an yi sa tare da koyi da yadda manzo allah ya koyar sannan abu na biyu wanda yake yana daga cikin arkanul hajj shine alwuqufu bi arafa wajibi ne ga alhaji ya tabbata cewa babu abin da ya hana shi ya je ya tsaya tsayuwa arfa abu na uku shine akwai a dawafu haulal baiti wanda ake ce ma dawaful ifada shi ma yana daga cikin rukuni na arkanul hajj sannan akwai a sa'ayu bainas safa wal marwa akwai abun da ake ce mashi sa'ayu baina safa wal marwa sa'ayu wanda ake yi tsakanin safa da marwa ya bambanta da dawafi wanda ake yi ga ka'aba shi sa'ayi idan mutum ya tashi daga dutsen safa ya kai dutsen marwa ya yi ɗai idan ya taso daga dutsen marwa ya zo safa ya yi biyu haka har ya cika guda bakwai ma'ana mutum zai fara da dutsen safa ya ƙare da dutsen marwa saɓanin shi abun da ake na ɗawafi shi ɗawafi sai ka yi kewaye guda bakwai sannan kewayen nan na bakwai ana so uku daga ciki mutum ya ɗan yi sassaka shine tafiya sauri wanda yake kusa ga gudu shine ake ce masa ana so mutum ya yi sassaka waɗannan duka ana yi ne koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin arkanul hajj alhaji ya tabbata cewa ya tsayu tsayuwar arfa kamar yadda muka ambata shine shi sa'ayi na safa da marwa da niyya shine al-ihram da dawaful ifada da wukuf a arfa waɗannan su ne ake ce musu arkanul hajj waɗanda hajji baya cika sai tare da waɗannan abubuwa guda hudu idan mutum ya ɗaya daga cikin wani abu to hajjinsa ya ɓaci ba abun da zai gyara masa wannan hajji sai dai ya roki allah ya hori masa shekara mai zuwa ya sake komawa don ya aikata aikin hajji wanda yake karɓaɓɓe a wurin allah sai mu je ga abun da ake ce masu wajibatul hajj daga cikin wajibatul hajj akwai al-ihramu shine mutum ya yi harama min al ana so wanda ya yi niyyar aikin hajji ko umura to ya yi niyyar aikin hajji na nasa daga miƙat shine inda ake cewa nan ne miƙatul hajji ma'ana nan mutum zai ɗora harama da aikin sana aikin hajji manzo Allah ya ba da kowane ma'aikacin hajji wanda ya hito daga gabas ko wanda ya hito daga yamma ko wanda ya hito daga kudu ko wanda ya hito daga arewa duka manzo Allah ya faɗa masu inda za su yi harama da aikin hajji abu na biyu shine uh, almabitu bi muzdalifa shine kwana da alhazai ke yi a muzdalifa shi ma wannan uh, wajibi ne daga cikin wajibatul hajj saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo anni manasikakum ku yi ƙoƙari ku riƙi ayyukan hajjin ku gare ni manzo Allah haka yake ce masa duk inda aka zo da aka zo wajen tsayo arfa manzo Allah ya ce an na suka kum da aka zo wajen muzdalifa manzo Allah ya ci ya ci masu na suka kum. yana daga cikin wajibatul hajj ramyul shine jifar abun da ake ce masa jamratul akba da sauran jamratul wusta da jamratul kubra waɗannan suna daga cikin wajibatul hajj sannan alhalkuwar taksir aski da kuma soye suna daga cikin wajibatul hajj sannan almabitu bi minan layali minan an so ga alhaji wajibi ne ga alhaji kwana a garin mina waɗanda kwanukan da ake ce masu ayyamu tashrik waɗannan kwanuka ne guda uku kwana na sha ɗai da na sha biyu da na sha uku su ne ake ce masu ayyamu tashrik sannan a dawaful wada shine dawafi wanda mutum yi ga ka'aba shine ake ce masa dawafi na ban kwana waɗannan su ne abubuwa da ake ce masu wajibatul hajj idan mutum ya baɗai daga wani abu daga cikin waɗannan to shine zai iya ɗora shi da yin yanka ya yanka raƙumi ko ya yanka dabba wadda zai zubar da jinin ta ya raba naman ga musakai da fatar allah ya karba masa wani hajji da ya yi idan muka koma za mu ga cewa shi aikin hajjin nan manzo allah ya kasa abun da ake ce masu almiqat ko kuma mawaƙit wuraren da manzo allah ya ce nan ne ake ɗora harama da aikin hajji daga ciki akwai almawaƙitul makaniya akwai almawaƙitul zamaniya almawaƙitul makaniya su ne wahiyar ashhurul hajj su ne watannin da ake aikin hajji a cikinsu wahiyar ashhurun ah, ma'aluma kamar yadda allah yake cewa alhajju ashhurun ma'aluma hajji wasu watanni ne waɗanda suke abun sani su ne akwai shawwal akwai kuma zulqa'ida akwai zulhajji liqaulihi eh, ta'ala alhajju ashhurun ma'luma don falaya juzul hajj hajji bai halatta shine fala juzul hajj bai halatta ga alhaji an yi haruma bil hajji qabla ashhur qabla ashhurul hajj bai halatta ga alhaji ya yi harama da hajji kafin zuwan waɗannan watanni na hajji ah, da fatar mai sauraro ko kuma mai wanda yake tare da mu kada yi nisa za mu ɗan je hutun rabin lokaci da za mu kuma dawo ba da daɗewa ba mu ci gaba insha Allah ah, barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullah